sunana kabiru muhammadu shitu chairman cattle ranches na bayelsa state wanda zai lura da makiyaya da manoma kar a yi fada tsakani a wannan kwamiti din da aka bani jagorance shi aka nuna mana cewa ga fili wajen hekta dubu daya da dari biyu wanda za a sa a ba makiyaya suna kiwo cikinsa shi to kana nufin shi gwamna ke dixon shi ya ɗauko kai baka wannan mukami sannan ya ware wannan babban fili saboda makiyaya kwarai shi ya kira ya ce zo bayelsa na tafi bayelsa ba ma san dalili da ya kira ni ba da aka gama ya kira commissioner of police da sss director da kowa sai ce to wannan abun da ke faruwa baya sun abun da zai kawo sabani tsakanin mutanensa da makiyaya saboda aka ya da wannan kwamiti ne yana son ya nuna ma najeriya kan cewa za a zaman lafiya za a zama tare kasan ma tare muke don aka ga makiyaya su shiga wannan filin su yi kiwonsu kyauta ba wani abu shi tu za a yi mamaki kusan yadda wani lokacin ake zargin makiyaya da wannan sabani da ake samu kwanaki har a jihar ikiti ma an samu inda shi gwamna ya sa aka kama wasu shanu ina jin daga baya dai ya sa an sake su wani tunani ne shi gwamna sai da ake dixon ya kafa wannan kwamitin yana ganin cewa makiyayan nan 'yan najeriya ne suna da 'yancinsu na su yi kiwonsu ko ina a najeriya tun da su ma mutanen su suna nan arewa ana cudanya da juna to ya za yi ka je ka ce wai su ma yan najeriya ne makiyaya bayan ba daga sama suka fado ba kasan su ne suna da kuma abin da ya kamata su yi a kasansu wannan wurin ya kebe ne don su ma su amfani kasansu kuma ya kawo tsakanin arewa da kudu ya kawo jutuwa ya nuna ma duniya cewa zaman lafiya su suke nema shi da ka karbi wannan mukamin yanzu zuwa yanzu mai ka fara yi a ƙasa ma'ana shin ka zauna da su makiyayan ka je an duba wannan fili da aka ware domin su mun nemi shugaban su wanda yana cikin kwamiti shi ma alhaji gode da shi muka yi yawo cikin wannan filin yana cikin murna saboda mun dubi filin za a ga ma inda ya kamata a ji a yi kiwo kenan tunda ba za a samu za a ga 24/7 daga watan na daya zuwa watan karshe duk ana ruwa ne duk abin da ake nema tana wannan kasan saboda haka shi ma gode yana gode wa gona ya ji daɗi kuma mun kira kungiyar makiyaya su zo su ga wannan filin wannan fa ya nuna makiyaya za su iya rugawa jihar bayelsa su je ma watakila su zauna a can su ci gaba da kiwon su kina ya amince da haka ya amince ma akan in suna a kebe wani wuri inda za a yi gidajensu su zauna da safe su je su yi kiwon su su dawo